mu mata a wannan mako mun yi babban kamu domin kuwa mun samu bakuncin kwamishinan mata ta jihar Kano Hajiya Yarda da mai kana Bici inda muka zanta da ita dangane da ire-iren hoɓɓasan da suke wa mata musamman ma a bangaren dogaro da kai ta hanyar tallafa musu da ƙananan sana'o'i. Kafin nan mun tattauna da ita ne dangane da matsalolin da mata masu shaye-shaye da aka rufe sansanin su na ɗan lokaci domin a gyara shi sannan a dawo da su tare da magance musu matsalolin shaye-shaye da tallafa musu dogaro da kai. Hajiya 'yar dada ta ce suna taimakawa mata sana'o'in dogaro da kai tare da ba su tallafi a ƙananan hukumomi 44 ta ce suna ba wa mata 6,700 horo na sana'o'i kala daban-daban wanda bayan kammala horon za a ba su jarin domin fara sana'o'i. To kada na cika ku da surutu ga yadda mu ta kasance da kwamishinar mata da walwala ta jihar Kano. Ɗan gyare-gyare ne ake kansu kamar yadda kika sani akwai wurare da dama da ruwan sama ya taba wannan mm, ma'aikata ma ko kuma in ce cibiya da take kiru akwai wurare da suka samu matsaloli sakamakon ruwan sama da kuma ƙarin faɗaɗa ta da ake so a yi domin kamar yadda kika sani al'amuran wannan na shaye-shayen sun yi yawa kwarai da gaske ta yadda ana bukata a ɗauki masu waɗannan ɗabi'u da dama domin a warware waɗannan matsaloli ba ta dakata ba ne har zuwa wani tsawon lokaci amma da zara an gama gyare-gyaren da ake yi za ta dawo cikin aiki ana kai kwarai da gaske na yi bayani cewa mun kai ziyara ma'aikatu hudu da aka bamu umarni mu je mu ga halin da take ciki da zara an kammala eh, gyare-gyaren nan muna da list din mutanen da suke fama da wannan lalura ko kuma al'ada wanda da mun gama za a kira wasu tare da eh, sahalewa iyayensu ko 'yan uwansu domin a fara ayyukan da aka zayyana za a yi musu na daga raba su da wannan ɗabi'a da kuma ba su sana'o'i ta yadda idan wa'adin da aka ɗauka na wata uku ya cika za a fito da su kuma su zamanto sun zamanto masu dogaro da kai tanadin da ake musu na farko in sana'a ce muna ba su dama a koya musu sana'o'i a cikin cibiyoyin da muke da su na koya mata sana'o'i a ƙananan hukumomin da muke da su guda 44 sannan kuma akwai wanda ake bujiro da su lokuta-lokuta da ake ba su mm, tallafi na koya musu sana'a kamar wanda muke kai a ciki yanzu da muke ba mata 6,700 mm, horo na sana'o'i kala daban-daban wanda an kammala za a ba su jari sannan akwai wanda suke tasowa jarin nan dai ni ba zan faɗa ba zama an mun tambaya dan ba na so a je a fara lissafi na san kuɗin da zan samu ga abin da zan da shi amma ranar da muka ba da jarin nan sai za su gaya wa duniya da kansu matan nan saboda a lokacin za su gani a kar to idan aka ba su jarin suka je suka dan juya sana'ar shin eh, za su dawo da kuɗin da aka ba ai tallafi ne na musamman kyauta ce grant ne ya ake bibiyan eh, irin ayyukan da suke ganin kar a ga cewa kawai wasu su je kuɗin ba eh, su yi amfani da shi ba hanyar da ya dace ba to akwai tsari da dama kala daban-daban a kowace karamar hukuma baya da bayan ciyamomi da aka kafa na na, na, na riko mun san cewa a tsarin siyasa ma akwai shugabannin jam'iyya shugabannin jam'iyyar nan kuma akwai sauran mutane wakilai sannan kuma akwai bangaren matan musamman waɗanda ake kira shugabannin mata wato women leaders su aka ba wannan fama-famai su suka zaƙulo waɗannan mata saboda haka suna cikin waɗanda aka ɗora wa alhakin su bi diddigi su ga yaya kowace mace take amfani ko kuma take aiwatar da wannan sana'a da jari da aka ba ta. su waɗannan mata da suke bibiyan su kamar tsawon lokaci ku ma'aikatar ku da suke kawo rahoto ai kamata ya mu samu rahoto akalla ba kasar ba karshen kowanne wata amma su da suke karkara suke tare da su yau da kullum kusan in ce abu ne da suke tsarawa su yi duk mako in suka yi duk mako shin za su tattare karshen wata su kuma su kawo ma'aikatan mu in kuma mu duba mu ga waɗanne irin nasarori aka samu menene matsaloli sannan idan muka yi nazarin su sai mu ba da shawara akan yadda za a ƙara inganta al'amarin domin so ake ya ɗore. to wani irin matsaloli akan fuskanta yawa kamar yadda aka sani ba a rasa irin ɗaiɗaikun mutanen nan da za a ce ana so a kyautata ke a inganta ke an koya miki sana'a an baki jari ana baki jarin nan kila daman can kina wata bukatar ki a kwance ta kila labulayen ki sun lalace kila baki da kujeru daki maimakon da aka koya miki sana'an nan ki dau kudin nan ki kafa sana'a kawai a sai ki ce wuf bari in bada oda wajen kafinta wani a yi min kujera zancen sana'a ya kare in aka sami irin waɗannan matsalolin me kuke yi to ai ba abin da za a yi musu sai dai a yi musu nasiha cewa wannan abin da aka baki da kin yi hakuri kin yi abin da aka koya miki taro da sisi yana shigo miki

kila da al'ada ki ta kai aiki dora aiki talla da ki ci gaba da ita ba kuma kila idan Allah ya saka albarka a cikin wannan kuɗin maimakon dubu goma ko ashirin ko talatin da za a baki za ta iya haifuwa ta nunnunku ta yadda za ki sai komai da komai har abin da ba a tunani kila daga wani sana'a da kike yi a cikin gida kila ki kafa karaman masana'anta kila ki kafa kamfani ma to siha dai ake wani success story kuke da shi na irin waɗannan mata da aka ba su jarin suka yi amfani da shi kuma suka samu riba wata kila har suke kokarin taimakawa suna da yawa kwarai da gaske misali akwai wuraren da mata suke dora 'ya'yansu talla saboda ba su da abin yi ba su da kudaden da za su samu su lura da ayyukansu ko bukatunsu na yau da kullum amma sakamakon sana'a da aka ba su da jari ya sa sun ga cewa suna samun taro da sisi don haka sun manta da zancen dora 'ya'yansu talla sun ba 'ya'yansu su shiga makaranta kin san hadarin dora 'ya'ya talla yadda ike ya hana ta makaranta na farko sannan komai zai iya faruwa da ita wanda zai gurbata rayuwarta sannan matsalar cewa kullum mai gida ka bani ka bani ka bani ita ma an kau da ita domin akwai magidanta da suke zuwa su ce alhamdulillahi sakamakon sana'ar da aka ba matata an daina tambaya ta kuɗin magi an daina tambaya ta kuɗin gishiri kuɗin littafi da yaro ake cewa isiya a makaranta an daina tambaya ta so akwai nasarori da yawa da ake samu sakamakon tallafawa mata kamar yadda kika sani in an inganta rayuwar mace an inganta rayuwar al'umma wannan shine yasa ya to wajibi a yi kokari a ga cewa hakan ta tabbata kuma shi yasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai girma gwamnan jihar Kano yake kan wannan al'amari to madalla faraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya